Sashen Hausa na Studio kalangu su gabatar da labarai daidai karfe 5 da minti 45 daga nan ya mai. Masu raro Asmana shi nake muku lalimar harbin a cikin wannan shiri. To cikin shirin za ku ji cewa mutane goma sha biyar suka rasa rayukansu wasu 22 suka shi rauni sannan dukiya mai yawa ta lalace a sakamakon ambaliyar ruwa da ta biyo bayan ruwan saman da aka mai karfi wato da aka samu a karshen mako a karamar hukumar gafati a zandar da sauran yankuna na Nijar. kowace shekara sati ɗaya bayan sallar layya ana zuma shagullan sallar biyanu a agades muna tafe da ƙarin bayani ko kuma tarihin wannan al'ada a cikin wannan shiri rahoton musamman na wannan shiri zai yi magana a kan mazaje da suka gane kyawawan ɗabi'u na zamantakewa cikin iyali me ake nufi da haka menene amfaninsu a rayuwar al'umma muna tafe da ƙarin bayani a cikin wannan shirin. ruwan sama masu ƙarfi milimita 208 da suka faɗo a yankin karamar hukumar gafati a ƙarshen mako sun haddasa ɓanna mai yawa a ƙauyuka da dama na yankin babaye musa waziri magajin garin gafati ya bayyana cewa hukumomin jiha da na yankin na ƙoƙarin sake tsugunar da waɗanda lamarin ya taɓa tare kuma da samar musu da kayayyakin tallafi jiya ma mun yi shawara tare da gwamnan jiha kuma da dukkan masu hannu da shuni na jihar da magaram mutanen nan sun mana alƙawari za su zo su kama wa al'umma shugaban jamhuriya shi firgidan bazum ya kira mu ya jajanta mana a yanzu wanda suka sa hannu a su mun samu kuɗi jika ɗaya kuma ni kai na na ba da wata jaka ɗari biyar su ne dai tallafin da ya shigo hannunmu wanda ambaliya ta shahuwa mafi yawan su suna ikwal sun koma gidaje na yan uwa bakan arziki amma akwai gari kamar su unguwar zulu wanda ginin na makaranta mu da ɗaya ne ke da kuɗi babu inda za su shiga su da gidan yan uwa da abokan arziki arziki alkawali da aka mana musamman alkawali na gwamnati na wannan alkawali insha Allah babu shakka za a kawo al'ummar mu agaji in Allah ya ba tare da ba lokaci ba tun wasu kwanaki hanyar kwalta da ake kira route national numero n ta lalace tsakanin doso da yamai a sakamakon hahawar ruwa direbobin motocin sufuri da sauran masu bi kan hanyar na cin karo da matsaloli masu yawa duk da yake akwai hanyar kewaye da aka fidda direbobin kan hanyar birnin yamai sun yi kira zuwa ga hukumomi a zantawarsu da wakiliyarmu nana hadiza hassan yanzu aviation ce motoci ke bi wasu sun ma hana motocin su zuwa bulaguro ga polisai nan basa da kwalokwalon da za su ƙetare da ku motar ka ce za ka ɗauka ka tuka ka shiga da an baka biya ba baka itarewa. mutane suna iya biyar hanyar kasa da ba hanyar can gagare ba akwai hanyar da ta kewaya ta je har kana su ta zo kwado ta haɗe da babban titi na daga gudrongo karum do sarengo lalacewar wannan hanya ba yau bane tun shekara hudu yau shekara goma 16 bale a ce gwamnati bai san da haka ba kamata ya yi gwamnati ya tausaya ma talakawa don ba wata hanyar da za a bi illa ga babbar hanyar rutu national kuma ruwan wai ba datse kwalta ba ne ya yi. a'a ta kwaltar ce ya hawo ko telen ba ta iya wucewa wallahi na rance da alkur'ani tsakiyar ruwa na ifan ta isansi wanda zai kawo ni doso cikin ruwan ya kare rairai da jaraba iri-iri suka shiga cikin karbaratar mun wani muna gyara kuma ga yadda ma bata yi da sabka ba. kai ji amurin mun ba Ka kawo ranar 19 ga watan jiye babbar ma'aikatar kare jama'a ta lissafa mutane goma sha biyar da suka rasa rayukansu goma sanadiyar rayu wato rugujewar gidaje biyar kuma sanadiyar nutsewa cikin ruwa a sakamakon ruwan sama mai karfi da aka samu a cikin shida daga jihohi takwas na nijar an kuma samu mutane ashirin da biyu da suka shi rauni da kusan mutane dubu sha tara da lamarin ya shafa ruwan ya tafi da wato dabbobi 405 sannan ya lalata rumbuna 135 kamar yadda rahoton ma'aikatar ya tabbatar ruwan sama masu karfin gaske da aka samu a yankuna da dama a nijar a ƙarshen mako da ya gabata sun haddasa ɓanar dukiya mai yawa da mahasarar rayukan mutane shugaban ma'aikatar hasashen yanayi ta ƙasa ya bayyana cewa wasu ruwan saman wato masu yawa na tafe a baya a wannan damana saboda haka yake kira ga al'umma da ta yi taka tsantsan Kacallo Lawan Gabciya ya yi wa Rafika a Ataher ƙarin bayani. Mun yi hasashen ganin zubar ruwa sama ga nihin da muka ɗauka zubar ruwa mai yawa a faɗin ƙasa. Wannan hasashen da muka yi na ranar 18 ga watan Ogista ne zuwa Satumba sai kuma ya soma tun kamin ma Ogistan ta shigo. Lamura ne da za su sake faruwa cikin waga kakar damanar. A yanzu ma akwai fuskar alama mai wanzuwa wadda ke nufar zandar sai dai ba ta da kamari kamar wadda ta afku amma wuri-wuri za a iya samun haddashin wasu zubar ruwa masu karfi da za su iya haddasa ambaliya a yanzu dai yana kan shahin gusum zai bi ta zandar ya karkata ta maradi nan zuwa yamma ya kabo yammacin ƙasa za mu bibiyarsa mu baiwa al'umma labari yadda ake ciki don haka al'umma ta kula ta san da bai dace ba zama cikin wurare masu rauni idan ana fuskantar yanayi irin haka. To daga batun ambaliya sai batun jarabawa. Ɗalibai hudu aka kora daga jarabawar bakaloriya yayin wato yayin da hukumar 'yan sanda ta tsare ɗaya a cibiyar jarabawa mai lamba biyu a birnin agadis Shugaban cibiyar ya bayyana cewa ɗalibai biyu na farko an same su ne suna musanyar takardun rubuta jarabawa. Na uku yana rike da wayar salila na hudun kuma yana amfani da salilar a ɗakin jarabawa. Yanzu haka kuma yana cikin hannun hukumar 'yan sanda. za a sake rubuta jarabawa kan darasin faransanci ta bakaloriya a azuzuwa takwas na cibiyar jarabawa mai lamba 16 a makarantar lycée technique ta maradi shugaban cibiyar ya bayyana cewa za a sake rubuta jarabawar ne ta faransanci kasancewar wasu ɗalibai sun rubuta wato jarabawar kafin waɗannan ɗalibai na azuzuwa takwas professor tarno maman shugaban cibiyar ya bayyana cewa bana akwai matsala wajen tsarin jarabawar bakaloriya a rashi da wakilinmu na maraɗi muhammad maman Ba satar jarabawa ce da aka saba gani ba, wannan yana da nasaba ne da rashin tsarin bakaloriya, inda akwai wasu da ya kamata su yi jarabawa ya kamata tsara abin ba wai a kyale wani sashe ko alkalin jarabawa ya bude takardun jarabawa ba. Alhali jarabawa ɗaya ce ga sauran. Aikin hukumar tsara jarabawa bakaloriya ne ma akwai ayat tambaya. tun ba da izini a bude takardun alhali jarabawa za a ci gaba wannan kasawa ce a tsarin akwai siri fn ruwa da f f wit ce kadai aka ce a sake jarabawa ta alhali mu har mun bude wasiƙa yanzu kuma aka ce muna a sake jarabawa yanzu dai muna ci gaba da duba jarabawar ko yanzu na karbe wata waya ga hannun wata ɗaliba mai jarabawa magajin garin karamar hukumar karkarar kyota a gundumar bobai na karbar wato mutanen toro da suka tsere daga yankunan su tun wasu kwanaki da suka gabata a safiyar yau hukumomin gundumar sun hadu da su domin sanin halin rayuwar da suke ciki tijani adamu magajin garin kyota ya yi karin bayani a game da yanayin rayuwar waɗannan mutane a rashi da wakilinmu barham hasumi lalle ai bin bokan lalle ni da kaina a matsayina na magajin gare yin saurin jin labarin ba sai ta wajen ku ne na ji labarin kai tsaye na tafi wajen prefe na shaida masa abin da ya faru da na zo da marici na haɗu da prefe ya faɗa gwamna ya zo wajenmu kuma mun ga mutanen da suka zo an karɓe su mun faɗa wa hukuma muna son a taimaka musu mutanen da suka zo sun kurari su ɗari mafi yawan su yara ne da mata duka da yake lokacin da firfe ya zo mazan sun tafi noma muna son duka wanda yake da halin taimakawa ya taimaka musu irkon warai irkoi ga ganda kan giga miga Ƙungiya mai zaman kanta a Iman na shirya wani taron muhawara a Arlit daga yau 20 zuwa gobe 21 ga watan Juye a kan batun rufe mahakar ma'adinai ta Kwaminak a ƙarƙashin taken rufewar Kwaminak wani hali a game da ma'adinai yaya za a ci nasara. Watanni goma sha bakwai bayan rufe mahakar ma'adinan ta Kwaminak wannan haɗuwa wato ta dukkan masu ruwa da tsaki a kan harkar karfen uranium za ta ba da damar yin waiwaye adon tafiya in ji ramar ila shugaban kungiyar ta agir iman a hirashi da wakilinmu usman umaru wanga taro mun shirya shi saboda wagga rihewa da kominak ta yi kun san yau an fi shekara wata goma sha bakwai da kominak ta rihe ba mu taru ba ba mu tattar mutane ba balle mu ga musu abin da ya faru ko abin da ake yi su ma su faɗi iyakacin bakin su da abin da suke ji cikin wannan rihe kominak shine yasa muka kira kowa da kowa mu zo mu tattauna su nan kominak an mayar an nishar duka sosai wanda suke kula da wannan kowa ya zo ya faɗi iyakacin bakin shi a tambaye shi menene matsalar shi mutane su faɗi su ma matsalolinsu shine manhin wannan taro taron ya kamata ta zo ta yi magana so mayar ta zo ta yi magana so nishar ta zo ta yi magana mayar ya zo ya yi magana kuma ita ma hukuma minister dimin ya zo su yi magana wannan su ne ya kamata su zo su yi magana kowa ya ji kuma a tambaye su matsaloli wanda duk wanda bai zo ba in ya ji wani abu wanda bai kamata bisan shi ba shi shi abu bai zo ba ya hodi gaske shi A fagen al'adu mako ɗaya bayan sallar layya a Nijar ake fara sallar biyano, sallar gargajiya ce ta asalin jihar Agadez kuma da ta shafi masarautar yankin Ayir. Muhammad Barmo, malamin addinin Musulunci, gimshikin wannan al'ada, ya yi ƙarin bayani kan tarihin biyano a hirashi da wakilinmu na Agadez Musa Maman. biya nu al'ada ta agadas kuma biyanu na sarauta ne sarauta take da shi kuma biyanu fareti ne na gudun karfin kasa duk shekara ake kuma wanda ke kula da shi malaman kirgi da kuma da tambari ɗaya ne ake buga samari na gewe da shi ana kaɗe ana rawa har aka mai da shi tambari biyu har tambari uku kuma ana yin shi a sa samari gaba da wuƙaƙe da takubbai saboda gwadin yaƙi dan a san akwai samari masu ƙarfi sojawa ana sa lattijawa suna kaɗi saboda kullum wurin yaƙi tare da lattijawa ake shawara ana mai da. mata can baya don saboda gwadin yaƙi ko da wani abu ya faru wanda ya wayo ga mata ba bai kuma cikin shi ana gwada karfin mazakunta saboda sai an kwana daji kuma amma sai aka alakanta shi da daidai ƙarshen shekara da cikon shekara ba gani ba sai a fara shi bayan sallalai da sati guda in aka yi rawa ranar tara ranar goma shi kenan ya kare duka wanda da kake gani ana aishi ne biyanin marecen ado ne da ɗaukar cizdayan da shekara aishi ne biyanin To a fagen wasanni 'yan wasar guje-guje 'yan Nijar Aminata sai ne a jiya ta samu kaiwa matakin karawar karshe ta tseren gudu a kasu wato akan tazarar mitar 200 a gasar duniya ta guje-guje da ke wakana a asian a kasar amurka karawar karshen akan tazarar wato mitar 200 din bangaren mata za ta gudana a ranar 22 ga watan jiye da muke ciki kamar da za ku shi a cikin wannan karin bayani tumar da masaure sai kuma rahoton namu na musamman a nijar musamman a yankin karkara inda yanzu haka ake ci gaba da imani da wasu abubuwa namiji ne ke ɗaukar ko kuma ke ɗauka a matsayin shugaba na koli na iyali shine kuma ke rike da ragamar iko domin kawo sauyi a wannan tsari kungiya mai zaman kanta ong sonj ta kaddamar da wani shiri ko kuma wani mai suna ecole de marie domin ganin maza sun kasance magidanta abin koyi tare da mutunta hakkin mata da na yara da kuma kishin kyautata rayuwarsu musa hassan ya haɗu da wasu maza biyu ma'aurata irinsu ga kuma fasarar rahotonsa manomi ne a garin sonna da ke kilomita goma da birnin tilaberi mutum ne mai falala kuma mai ba da kai ga al'ummarsa. Sumaila ya shiga tsarin Ecole de Mari. A can inda ya samu horo da dama kamar bisa kiwon lafiya ga tattalin iyali, 'yancin mata da yara, sharuɗan kyakkyawan zamantakewa ya ba da labarin sabuwar rayuwar tasa. An wayar da kanmu yadda za mu yi rayuwa tare da jama'a da kuma cikin iyali. Ya mutum ya kamata ya zauna tare da matarsa da 'ya'yansa. Misali idan matar tana ayyuka da yawa kana iya ɗauko mata ruwa. Idan tana daka kana iya kunna mata wutar girki. Kana iya kulawa da yara domin ta yi abinci. Da jama'a ba sa sa sarari tsakanin haihuwa zuwa haihuwa, amma yanzu an wayar da kanmu kuma muna sa sarari tsakanin haihuwa zuwa haihuwa. Saboda idan mace duka shekara tana haihuwa ta kan gaji. A cewar matarsa Zuwaira, wannan canjin halin mijin nata ya sanya amfano ga iyalin. bar mai ta. soya sosai, zaman aure wataran da daɗi wataran kuma kuma sai hakuri kun ga wannan tsakanin shi da dan uwan shi shekaru hudu dukkan yara na kowanne haka ne mun yi tsarin iyali yadda ya kamata muna zuwa likita kai a kai bayan kowane wata uku in yaro na kuka wani bi mazan suna kama muna su dan shiga yanzu kan kowa ya waye tunda lokaci zuwa lokaci likitoci suna kiran mu Maryama matar wani mutum ce ita har ma ta zama shugabar cooperative din garin a dalilin goyon bayan mijin nata A bangaren likita gaskiya mun samu unhwani na wannan tsarin iyalin. Da sai ka ga wasu mata ɗiyansu ba su ma kai shekaru biyu da haihuwa ba sai ka gansu da ciki. Dan baya mara rahe bale tahiya kai ko da cikin zamantakewa mun ga sauyi an samu ci gaba sosai. Nice shugabar wannan kungiyar da muka buɗa duk inda aiki ya tashi da henike mai gidana bai taɓa hana ni ba da na shaida mishi shikenan sai dai fatan alheri muna zaman mu lahiya. Marla, masu hari karshen wannan shiri kenan na malicin yau zan barku da Karimun Hasumi Guruza dauke da labarai da harshen zabarmanci. Ai saurayi lahiya.